A tsakiyar jamhuriyar Nijar, jama'a ne ke tofa albarkacin bakunansu game da zaben Donald Trump a matsayin shugaban ƙasa na 45 na ƙasar Amurka. Kuma a cewar Malam Isa wannan fa ba su ji daɗinsa ba domin Hillary Clinton ta fi sauƙin lamari bisa ga Donald Trump. Abu na farko dai da zan cewa sai dai mu ce dukkanin musulmi zai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haka Allah ya riga ya kaddarta da dai amma ba wai haka ne duk wani wanda yake musulmi ba da wanda yake kishin musulunci ya so saboda kowa ya san cewa wannan bawan allah donald trump ya yi daga cikin abin da ya da'awa na neman zaɓe nashi ya yi kiran ganin cewa duk musulmi zai hana shi shiga amerika gaba daya gaskiya ba wai jin daɗi muka yi ba dalle da shi da Hillary Clinton kin duka dai ba wai cewa aka yi wani ne daga cikin su musulmi ba amma mai saukin ra'ayi akan musulmi da kuma sauran mutane shine ake duba shine duk duniya kowa ya ga cewa Hillary Clinton ta yi saukin lamari ta yi saukin sassauci zuwa ga musulmi da baki da sauran abubuwa a Amerika kin da washanta amma shi karar ya hito ya ga abin da ke cikin zuciyarsa Allah ya matsa bakinsa ya tona asirin kansa kuma aka yi rashin arziki shine aka zaba waɗansu suna ganin kamar su amurka na ganin kamar cewa bai kamata a ce mace ta jagoranci kasar amurka ba saboda girman ta za ku ci game da wani eh to shi wannan a siyasar duniya su gare su ga a siyasar duniya dai ana ganin ba komai ne ba amma duk da haka kuma sun dawo sun karitar da kansu da kansu tunda sun ce su suna ganin har yanzu dai akwai rauni ga diya mace akan ta kasance shugabansu shi yasa suka kaurace mata har waɗanda ake tunanin masoyanta ne a ƙarshen lokaci jihohin da ake alfahari da su za su zaɓe ta sai ga akasin haka irin su ohio duk sun zo da an yi sa rai za su zaɓe ta irin su new york duk an yi tunanin za su zo su zaɓe ta to kuma su ne manyan jihohi da ake tunanin za su kai labari su california to amma a hakan ma sai aka zaɓi na donald trump sun hina ta yawa to lalle da dama sun kawo hujja su cewa lalle ko suna bangaren amma sun yi ganin cewa namiji akan mace ƙarshe jan hankalinmu mu karan kanmu mutanen niger da mutanen afirka da sauran kasashen musulmi kaga kenan yadda suke nuna mana cewa mu zaɓi mace a maishe ta da namiji suna kama shi har a majalisu wannan ya nuna mu ne suka rena ma wayo su kansu ba su yarda da haka ba kenan sai mu da suka rena ma wayo su cusa mana wannan akidar amma su sun guje mata tunda kaga yanzu karra sun to sun ce lalle duk da suna goyon bayan ta amma ba za su bata ƙuri'a ba saboda gaskiya na kasu ne a ce mace ta shugabancin Amerika amma sai su turo mana mu mu dauki wannan akidar gashi sun karatar da kansu da kansu al'ummar Amurka dai ta bi sahun ta kwarta ta ƙasar Birtaniya akan al'amarin ba zata game da sha'anin zaɓe bayan ƙididdiga ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna mafi yawan masu jefa ƙuri'a ba za su amince da fitar Birtaniya ba daga tarayyar Turai sai daga bisani kuma a wani mataki na ba zato ba tsammani sai gashi masu neman a fice daga tarayyar Turai din sun lashe zaɓe hakan ne ta wakana ƙasar Amurka inda duk ƙididdigu na can baya na jin ra'ayin jama'a game da zaɓe tsakanin Donald Trump da Hillary Clinton ya nuna Hillary clinton din ce za ta yi galaba sai ga shi lamarin ya zame mutane ba haka ba daga ƙarshe haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar